kamar kamar shirin Allah mana karanta ya awal da mutu ko shari shari da da da da da da da da da da da alam mun kare su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي قوة جمادى أولى ko jimada kani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da sha ga watan uku shekara dubu biyu da goma sha bakwai jiya mun gabatar da karatu a wannan guri mai taken dokar wa'azi a jihar wato dokar aure a jihar kano wajen abin da yake daidai da kuma menene na kusakurai a ciki saboda rigingimu sun taso wasu daga cikin kusan san abin da yake faruwa abin da ya fara tasowa daga jihar wato karamar hukumar danbata yayin da aka sanya sadakin mata kada ya wuce naira dubu ashirin sannan aka lissafa wasu kayayyaki da ake so mata su za a fiya musu kadai don yin auren da kuma rigimar da ta sake tasowa wajen abin da ya shafi wato yadda ya kamata a ita gwamnati tana ganin ya kamata ta shigo ciki wajen ka'idojin da ya kamata a ce mutane su dinga bi idan mutum yana da mace ɗaya zai karo ta bi ko in yana da ta bi zai karo ta uku ko in yana da ta uku zai karo ta hudu wanda daga ƙarshe jiya na faɗi wasu haƙoƙi da suka ratayu akan maza su kiyaye dangane da matansu wanda ya zama wajibi su kuma mata mu ba su shawarwari yanzu dangane da abin da ya kamata su kiyaye akan mazajensu Allah subhanahu wata'ala ya tsara rayuwa ba za ta tafi ba mace ita kadai sai da namiji namiji shi ma ba zai tafi shi kadai ba sai da mace da haka da Allah ya tashi rantsuwa da dangogi guda biyu ya rantse da su ya ce wa ma kalaka zakara wal unsa Allah ya rantsuwa da abin da ya halitta na nau'in namiji da kuma nau'in mace shi yasa malamai suka ce tunda Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn kowane irin abu a duniya akwai negative akwai positive Allah subhanahu wata'ala shi shi kaɗai ne daya ɗayan da babu na biyunsa tattare da shi na faɗa a jiya na daga shekara talatin zuwa yanzu daga shekara talatin abin da ya baya daga shekara talatin abin da ya baya mafi yawanci idan mutum ya taso ya ga baban shi da mata uku ko hudu ko biyu to tare ake tsufa tare ake mutuwa ko da sakin aure yana faruwa bai wuce kaso biyar ba daga cikin ɗari kaso cikin da biyar ana zama zaman aure amma daga shekara talatin zuwa yanzu da yadda idan za a yi aure ake zuwa gidan rediyo a buga invitation card a sanar haka ake duk wanda ya saki matar shi a je a sanar a gurin to sai ka ga ko dai sakin auren su zo kankan da auren ko kuma sakin auren ya fi yawa saboda yadda ake yin sakin aure za a zo masallaci yanzu a daura aure wasu masallatan ma sun buga fom yanzu idan an zo sai an sa sunan amarya sunan ango sunan waliyi daga bangaren amarya sunan wakili daga bangaren ango wanda zai karba auren sadaki a rubuta wannan wato shi za a ba bangaren miji inda zai tafi a duniya zai iya ɗaukar wannan certificate ɗin a matsayin shaida ce daga masallaci mai lamba kaza a unguwa kaza a gari kaza cewa wannan matar tafi amma tare da bakin ciki mai tsanani za a zo a taru a ɗaura aure a masallaci amma kuma idan rigimar ta taso malaman addini ba sa iya warware matsalar sai dai ka ji rigimar sai dai kotu ta warware ta wannan shine halin da ake ciki kuma sannan idan mutum ya tafi kotunan shari'a yanzu zai ga kaso goma daga cikin matsalolin da ake fama da su a kotu to kaso tara matsaloli ne na aure kuma auren mutanen da ake ce musu hausa fulani to wannan musifar da wannan matsalar daga ina take ne da in ka samu dandazon tarin firin maza za ka ji suna zagin mata su ce mata ba su da mutunci ba su da alkawari ba su da gaskiya yaudara ta musu yawa su ma matan idan ka same su haka da za ka ji suna faɗa cewa maza duk matar da ta ce namiji uba ne to sai ta musu mareniya haka yanzu aka fuskanto ana ta zargin juna wayannan su faɗa abin da za su faɗa wayannan su faɗa abin da za su faɗa babban matsala ta farko da aka samu jiya na ba da shawara guda shida a ƙarƙashin wancan matsala a ƙarƙashin ta ne na faɗa haƙƙoƙi guda goma sha tara da ya zama wajibi a ɓangaren maza su kiyaye na matansu wanda kuma zan faɗi wasu haƙoƙi da ya zama wajibi a ɓangaren mata su kuma su kiyaye duk lokacin da mutum ya ɗauki kaya ya san nauyin kayan da ya ɗauka suna da mutunci kayan ko ba su da mutunci to shi ne sa ya mutunta kayan me yake sawa yanzu idan alade aka kamo shi aka ɗaura masa gwal aka sake shi zai iya zuwa ya je shiga kwata ya kwanta da lu'ulu'un a kwata a wuyan shi saboda kai da ka ɗaura masa gwal ɗin kai ka san kime shi amma shi bai san bai ma san me ka ɗaura mai ba to ka idan mace ce aka ɗaura mata aure da miji ba ta san kimar auren ba auren su ya tozarta kazalika in namiji ne aka ɗaura masa aure da mace bai san kimar auren ba to ba kuma abin da zai hana auren bai tozarta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ta bangaren maza mun faɗa musu cewa da annabi ya ce su nemi aure sai ba su shawara yace ga abin da ya kamata su kiyaye Su sai zaman to yanzu kaso goma daga cikin maza kaso shida sun sauka daga shawarar da annabi ya ba su shi yasa ake samun matsala ta ɓangaren mata da annabi ya ɗauki shawara ya ba su ya ce idan mutum ya zo idan a takun man dauna dinahu wa kulƙahu in mutum ya zo yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau to fa zan ku ba shi aure me yasa annabi ya ce ya zamanto yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau saboda duk yadda mace ta kai ta kawo babu wacce ba ta so idan ta rayu ta koma zuwa ga Allah ta shiga aljanna kuma ku da kanku kun tabbatar kuna da rauni mace ko da ka ganta tana zuwa makaranta tana kokarin karatu to tana buƙatar sai ta samu namijin da ya samu ya san addini wanda zai guidance dinta in za ta abu ba daidai ba ya hana ta in cikin daidai turfa ta sai ta daidai so da za ka iya tara mata ka yi musu wa'azi ka kawo maganan kabari da wuta da lahira masu kuka su kuka amma an jima mai ganga yana zuwa ya kiɗa ganga idan suka taru suna ɗiban rawa wannan za ka ɗauka ba wanda aka yi makaratu wani ɗazu da safe saboda wa'azin an riga an manta da karatun shi yasa wata sai ta zo makaranta ta koyi arba'una hadisi ana tashi da ta tafi gida kuma sai ta je ta arba'una tsiya a can saboda ta manta da karatun da take shi yasa a ƙa'ida ba a yadda ba mace idan za ta fita daga gidan miji zuwa wani guri sai ta nemi izinin miji cewa za ta fita kuma ga inda za ta dan in ka bata ka ba ta lafifi duk inda ta ga dama ta fito wata ran kana zaune labari zai zo maka an ganta inda bai kamata a ganta ba wannan shine abu na farko abu na biyu shine mutum ya zama yana da ɗabi'a mai kyau duk yadda mace take tana buƙatar mijin da zai mutunta ta ya mata maganganu masu kyau ya kula da ita ya kula da iyayenta da 'yan uwanta da ƙawayenta ki wannan zai iya samuwa kaɗai idan mutum yana da ɗabi'a mai kyau idan mutum ba shi da ɗabi'a mai kyau to Allah ya kiyaye komai ma zai iya faruwa shi yasa da zarar rikici ya haɗa ku da mutum ba waya ya zaki da ya tarbiya zagi babanki saboda bai da ɗabi'a mai kyau ko jiya na faɗa an kawo ke irin wannan mijin ya zazzage ta ya zazzage ta ya zazzage ta jiya abin ya kai ƙarshe ita ma ta zazzage uban shi aka tashi aka kaure da rigima kenan dama ya mata saki biyu aka cike na ɗaya kenan sai ya zama saki uku aka zo aka same ni nace to shi dama mijin naki tuni ya zama mara mutunci tunda zai iya buɗe baki ya zagi iyayenka alama ne na cewa bashi da mutunci to kuma lokacin da ya zama mara mutunci ke ma sai kika biye mai sai kika zama mara mutunci kamar shi ya zagi naki iyayen ke ma kika zagi nashi wa kika zagi nashi ainihin wato iyaye. to shi yasa yanzu muna samun matsaloli a ƙarƙashin irin wannan ba na wasa ba akwai wacce rikici ya haɗa su da ba da mijin ta tashi ta tafi gida mijin ya tashi ya je ya same ta har gida har gaban babanta mahaifi ya tsaya ya ce wa babanta mahaifi ya yi magana in ya isa ko kwakwada mai mari saboda ba shi da ɗabi'a mai kyau to sannan abu na uku da ake dubawa akwai inda muka yi karatu a nan unguwar ba zan faɗi ko ina ba ne amma a nan yankin ne mun tashi karatu wata mata ta zo ta same ni ta ce mijinta yana harkan neman mata ta yi masa nasiha ta yi masa nasiha ya bari ya ki bari daga ƙarshe da ta matsa mai da wa'azi sai ya ce to harkan neman matan nan fa ba wanda ya zai hana shi da haka yanzu ya ba ta dama idan yamma ce in yi wanka ya ɗauki mota ya tafi tashi harka ita ma ta fita ta harka shi kenan kawai da haka shi ya kama hanyar zai tafi wuta gadan gadan da haka ba zai taɓa yadda ta tafi wuta ba ya tafi shi kaɗai sai ya cace ta sun tafi wuta saboda ba shi da addini kuma ba shi da ainihin wato ɗabi'a mai kyau sannan ake duba na uku wani aiki mutum yake yi wanda zai iya riƙe matar sai na su kuma mata sai suka baddala ta yadda maimakon su fara kallon ɗabi'ar mutum da kuma addinin shi kafin su kalli ma me yake na sana'a sai aka ɗauko sana'ar ita ce farko kafin addinin su kafin ɗabi'ar sa mai kyau sai ya zamanto kullun shiga rigima ake kuma kullun ƙara shiga rigima ake kullun kuma ƙara shiga rigima ake Allah madaukakin sarki ya tsare Allah madaukakin sarki ya kiyaye idan haka haka annabi yace idza atakum man taradawna dinahu wa kulqahu idan mutum ya zo yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau fa zawuju ku ɗauki aure ku bashi wa'illa in ko kuka ƙi aka daina ba mutane aure don Allah aka dawo ana duba ma'aunin abin da suka taka na rayuwa kafin a ɗauki aure a basu annabi ya ce takun fitinatun fil ardi za ku ga banna mai yawa a bayan ƙasa da kuma fasadi wanda kuma gashi yanzu muna kallon abin da yake faruwa da kuma sakamakon da yake haihuwa ƙarƙashin wannan ni da kankin kaina da ba shekaru nake da shi da ba na san a shekarun da na taso akwai guraren da ake ba da 'yan mata sadaka sadaka kin tafi wani guri kin je kin dawo kafin ki dawo sai baban ke dauke ki ba wani sadaka idan an ce sadaka a wannan lokacin shi zai ɗauko sadakin da aka yanka ya biya da aljihun shi ce kuma ya ba shi wani a wannan lokacin da ake ɗaukar 'yan mata a bayar da su da sadaka bai sa idan an aurar da yaran sun tafi gidan mazajen ba ba su da mutunci saboda iyayen sun gina abin dan Allah kuma wallahi ina da tabbas duk abin da kai dan Allah ka gina shi ko kuskure ka yi Allah ba zai tozarta kai wulakanta ka ba na biyu a wannan lokacin suna kallon mutuncin wanda za su ba auren ne ba don wani abu da wannan mai gidan da wannan mai gidan an yi zaman mutunci ya yarda da addinin dan mai wannan gidan da ɗabi'ar sa mai don ka wannan yake ta yake ganin yana so ya alaka ta auratayya ta surkuntaka tsakanin shi da shi sai ya ɗauki yashi ya bayar amma tun da aka dawo da an zo an ce ana kan in gidan mutum ya duba ya gani to a aikin gwamnati yake yi a state gwamnan yake ko a federal government yake in a federal gwamnan wata wani farastatal yake na gwamnati matsala a ce a'a ai dan kasuwa ne to dan kasuwa ne a ina su suke a layin in zinari ne kuma rumfunansa guda ne kun kai goma sha takwas to shi kenan sai matsaloli suka ci gaba da biyu ba na je lagos watan da ya wuce mutumin da ya sauke ni a gidansa da na zauna matarsa ɗaya an yi an yi ya ƙara aure ya ce ba hali to sai nake tambayi ta nake cewa me yasa ba za ka ƙara aure ba sai ce mun alaga ta malam ku kuke faɗa mana cewa da matar kirki da abokin kirki duk ba a gane su an shiga matsala na ce eh gaskiya ne hakan ya ce kaga wannan matar tawa ya ce wallahi inda muke zuwa mu je mu ɗanyi buge-buge mu mai harkokinmu na neman kuɗi a can na shiga babin da idan na je gurin idan ban samu wanda zai rago min hanya a mota in dawo ba yake wallahi zai yi kwana a can kuɗin motan ma da zan dawo babu yace kuma wahalar da muka shiga da ita ba wai wata biyu ba ko wata bakwai yace sai da muka shekara bakwai a cikin wahalar yace yanzu haka maganar da nake maka da ni da ita duka ba wanda bai da kwalta ya ce kayan ɗakin ta kaf ni na kwashe su na siyar ya ce kuma ta taɓa mun magana ba ya ce a daidai lokacin da na shiga wannan jarrabawa baban ta mahaifi ya minke ce sai an kashe aure. ita kuma ta ce ma baban san ba ta yadda ba haka ta yi haƙuri har sai da aka fita daga cikin jarraba shi kuma ya ce to gaskiyar magana shi ba zai zo ya ɗauko wata ba ba ta sanya aka yi saka sha wahala ba ta zo tana ganin cewa ai yadda waccan take da haƙƙi ita ma dole ne da wanda aka yi ma ita ma sai an amma da kawai yanki ya haƙura da ita ita kaɗai ainihin wato ƙwallon ƙwal to yanzu mata nawa ne idan suna tare da miji da an shiga matsala sai ta canza ko kwanakin ba ko wacce ta mijinta matakin farko yana da kuɗi yana da rufin asiri ya zo shiga jarrabawa to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya taimaki mutane wallahi saboda babu sai da ta kai zai zo a cika mota da kaya a sa ya bi motar za a biya shi duk wanda ya san yadda hanyar Lagos take ya san yadda take saman motar zai hau iska na dukan shi ya bi motar ya je har Lagos saboda kuɗin da bai wuce naira dubu ashirin ba saboda an riga an shiga matsala ba yadda za a yi to sai daga baya cikin mutanen da ya taimaka wata rana kawai ba tare da aune ba suka ci karo da wani daga ciki sannan sababin wancan sai ya sake dagawa, sai ya dawo sai ya yi kuɗin da ya mafi da kuɗi ita matarsa da ta tada rigima bayan ya shiga matsala ta ce ba ta yadda ba to shine ta zo tana bin yadda za a idan Allah a lallashe shi a bashi hakuri nace to wannan kaga dole yanzu zaka fara ta tunanin ta ina zaka fara yanzu tunda yanzu kowa ya in ta dawo ba dan Allah ta dawo me yasa ba ta da tunanin dawowa ba lokacin da ta fahimci ba komai ko me yasa san da babu ƙi yin hakuri ta tada rigima sai an rabu sai yanzu da ta ga babu ta kau yanzu akwai sannan kuma take tunanin dawowa Allah madaukakin sarki ya shirya da mu ya tsare to dan haka saboda yanayi na lokaci a gurguje nake so in ba mata shawara dangane da wasu abin da suka shafi hukuk na su matan da ke kan wuyan mazajen su jiya mun faɗi su mazan abin da ke kansu abu na farko yana daga cikin abin da ya kamata iyaye su dangane yi na ba da wannan shawara na ce idan gwamnati za ta shigo to ta shigo a samar da gurare na yin seminoni idan a nan unguwar aka ce za a yi aure a wata ɗaya a samu adadin na wanda za su yi auren idan aka samu adadin yaran da za a yi ma'auren tsakanin mazajen da za su yi auren da yaran da za a auro to sai a tara su a wani guri a yi musu ko da ainihin wato wani wakishe ko wasu ta wata ɗaya su mazan su san abin da ke kansu na matan kafin alaƙar aure ta shiga matan su san abin da ke kansu na mazan kafin alaƙar aure ta shiga amma yanzu kuna zuwa ku je ku aurar da yara ba ku koya ma yara komai ba ta yaya za a yi idan an je gidajen aure ba za a dinga samun matsala ba a gurin aure ka ga yarinya ta taso ko magana ba ta iya ba yadda ka san an haife ta a garin kaba ba haka take magana duk abin da ya fito daga bakin ta lafto ta ai dole a dinga samun matsala yanzu ana aurar da yara fa komai ba su iya bana abinci su indomi wani takare ne da iya dafa indomi ba ta yaya za a yi yarinya ta taso ita ce boko ita ce ubayi bin ka ita ce abdullahi dan abba ta tafi hadda ta tafi islamiyya kawai yarinya kun yi amfani da girmanta ta kai shekara sha da sha bakwai kun je kun daura masa aure ba ku koya mata yadda za ta auren ba zaman auren ba kuma a ce zaman aure zai wannan abu ne da ba zai ba gaskiyar magana to idan aka zo ana yin irin wannan kafin mace ce aure ta san abin da ke kanta na aure namiji kafin ya aure ya san abin da ke kansa na aure to zai taimaka mana gurin raguwar matsaloli amma idan mace ta je cikin kinkimo aure ba ta san abin da ke kanta ba na mas'uliyar auren shi ma namijin bai san abin da ke kansa ba to dole za ka samu gaskiyar magana aure sai ya tozarta aure kuma sai ya wulakanta da haka wannan yana ciki ga kuma ƙariya da ta shigo cikin harkar aure yanzu tsakanin su mazan da kuma su ainihin wato matan lokacin da wasu mata da yawa ba sa son gaskiya sai zamanto wani yana son yarinya hanyar da zai kuma ya kai inda yake so ya kai ko da ta ƙarya ne kuma abokansa su dafa masa su yayi haka ake Allah madaukakin sarki ya kiyaye wayannan bukukun su ne kamar haka abu na farko shine an tufi a hufi ma ya amurha dole ne mace ya zamanto tana da biyayya a cikin duk abin da mijinta ya sa ta ce matuƙar wannan abin ba saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba shine abu na farko yana daga cikin abin da yake faruwa na matsala ne akwai wata baiwar Allah da cijuwa ta kai kusan shekara hamsin da aure yace su san da suka taso irin waɗannan kalmomin na soyayya da 'yan mata suke amfani da su ba koya musu ba su tsabaragin zunzuruci biyayyar zaman auren aka koya musu shi sai ka ga rigima da tashin hankali da ake samu a yanzu a wancan lokacin ba a cika samu ba ya yayi karanci amma yanzu sai ka ga ga tsabaragin zunzurutun kalmomi na soyayya wata yarinyar tana firamare idan ka ga takardar da ta rubuta za ka ɗauka profeso ne ya rubuta ta saboda ƙaryar ta fi ƙarya yarinyar ta zo ta rubuta ya wanda in ban gan shi ba ko bacci ba na kuma ƙarya take wallahi ya wanda ina ganin shi na jina koshi kuma sai da ta tako cikin ta da abinci sannan ta zo take ta wannan surutu ya fana nan zuciyata ya kafa nan zuciyata ya wanda in ba aure shi ba sai na ji kwalban mineral ya waye ya duk in an gama wannan kuma idan aka zo zaman auren bai isa yi ta ta yi ba bai isa ya ta bari ba sai kiga ana muryar maza shi ya daga murya ita in ta tashi daga murya sai filin sun ɗakin yana motsi saboda bala'i Allah ta'ala ya kiyaye to gaskiyar magana a koyawa mata su zamanto suna da biyayya wajen zaman aure biyayya ga ya mace wajen a ce mata ta yi ta yi a ce mata ta bari ta bari wannan abun yana taimakon ta tsoron gaskiyar gaske a rayuwar aure abu na biyu shine an fitirra fil baiti mace ana so ta dinga zama a gida wala takhruj illa bi izni kar ta dinga fita sai da izinin mijinta akwai lalurorin da suka zama dole a rayuwa mace ta fita saboda su yanzu kamar makaranta a wannan lalura sai ta duniya da lahira dole mace ta tashi ta je makaranta ta koyi abin da za ta gyara alaƙarta da Allah da kuma shi muji sannan zuwa asibiti zuwa kaza da ya zama lura sai an je to kafin mace ta fita ta nemi izinin mijinta yanzu binciken da muka yi mafi yawancin mata ko tambayar mazajen su unguwa za su yi iya wata idan gari ya waye za ka zauna ne tana baka labarin program ɗinka wallahi an yi haihuwa gidan su wani to ina so zan je daga can ma jiran su wance wato ita ma ɗanwan mamata ta mutu idan na fito daga can kuma zan biya zan yi guri kana, daga yanzu duk wannan ba labari suke bayarwa ba to sai ta gama ba sai ga ta shirya ya aka sai ce wallahi aina ma bayani ai to wai wannan bayanin da ta yi shine neman izini labari take baka faga abinda da za ta yi kaza za kaza wai kuma shine ai ta gata ta nemi izini wata ma sai ka ga mutum yana shigowa gida ita kuma lokacin take fitowa tana da Allah ga farana sauri nake yanzu yanzu na aka aiko gidan suwanci mijinta ya samu matsala dan mun kullun yana nan ta kan window kai hankali kai ya fada ni na ya gaba haka wasu matan take da haka Allah yake wa matan annabi wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula tabbata a cikin gidajensu sannan abu na uku shine an tutsi an tutsi ahu idan da aha kira kirashi mace ya zaman so tana da kokari duk lokacin da namiji ya kira ta wajen biyan bukatar shi zuwa ga shimfiɗa shi tana ainihin wato zuwa Don akwai matan da hatta ta bangaren kwanciya da sai idan sun ga dama ake in ba su ga dama ba kowane hali na mutu zai fada ya daɗe bai fada ba su wannan ba matsalarsu su ne. Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye abu na hudu ne Allah ta azana li ahadin an ta baytahu illa bi izini kada ta kuskura duk wani mutum wanda mijin bai yadda ya shigo masa gida ba to kacce yadda ta bashi dama ya shigo gidan matukar ba mijin bane ya bashi damar ya shigo gidan so da yawa za ka ga mace tana da dan uwa dan uwan kuma wanda yake muharrami ba ajnabi wanda inda mutum zai rabu da ita wancan zai iya aurenta sai ta ba shi dama sai yi dinga shigowa gidan watakila ma mijin ya zo ya same shi daga shi sai ita idan mijin ya magana ya ce don me yake shigowa gidan sai ta tada bala'i sai ta ce ai wallahi tallahi tun da ya nuna bai kaunar dan uwanta to ita ma wallahi tallahi ba ta kaunar shi daga nan sai ka ga aure ya mutu sannan yana daga cikin abin da mata suke yanzu na bincike-bincike a wayoyin mazajensu yanzu kwanan nan wata yana ta je ta ɗauki wayan mijinta garin dube-dube ta je ta dubo ma idan ta abin da bai kamata ba a cikin wayar ta zo suka hau rigima sai faɗa sai saki yanzu ta tana so ta koma kuma komawan ya gagara yanzu tun farko da ta haƙura ba ta ɗauki wayar ba da ta zauna lafiya ko ba ta zauna ba to ku daina zuwa kuna ku daina sa ma kanku sai kun je kun buce ko a kan abin da Allah bai yi dole sai an binciko ba abu na biyar shine Allah ta suma sauma tasawwi kada mace ta ɗauki azumi na nafila wa zuwa hadirun illa da iznihi mijinta yana gida sai idan ta nemi izinin shi cewa za ta yi azumin nafila dan in ya gana ma ko ta ɗauka, in ya dawo zai iya karya azumin kuma bai saba ma Allah subhanahu wata'ala ba to da sabon ustazu namiji da sabon ustazu mace duk akwai muguwar matsala wallahi idan mutum ya fara ta karatu matakin farko ya raba ya bar ƙasa kuma shi bai tafi sama ba yana tsakiya to mace ko namiji sai ka gaddin matsala ne shi mutum ya ɗauko abinda Allah da annabi ba su dora masa bai dora ba kanshi kuma ya tafawa ya ce addini ne ya sashi haka kuma ba addini ba ne ya sashi haka abu na shida Shin Allah tun fi min malikin illa bi izini idan matsayin mijinta yana da dukiya kar ta kuskura ta dinga ɗaukar dukiyar mijinta tana yin kyauta da shi sai da izinin mijinta idan mijinta Allah subhanahu wata'ala ya buɗa mata ya sa ya ɗara mijin wata wanda ƙawar kise ko wanda tana da alaƙa da ke tana cikin matsala abin da ya kamata ki idan kina so a taimake ta ki bujiro da shi a babin shawara ne idan mijin ya yadda zai taimaka shi da ya ɗauko ya bayar yana da lada ke da kika ba da shawara a aikin alheri ke ma kina da lada to mafi yawancin mata sun kasa fahimtar mazajensu cewa shugabanni ne a kansu duk ko mutumin da yake shugaba ne idan kana so ya karɓa abu to bujiro masa kake da shi a babu na shawara ba a babu na ka riga ka zartar da doka ba na haka da zaran mace ta bujiro da abu a ita kawai fa wannan doka ne ta faɗa sai an yi da shi kuma daidai lokacin sai shi sai zo tsaya mai sai ce yanzu kamar wannan shi ita yanzu har ta isa ka zo ta sama doka sai ka gaya miki ya ce to wallahi ba za a yi duk abin da za ki ce dai wannan yana daga ciki sannan abu na bakwai shine an koma bi khidmatihi ana so mace ta tsaye da yi wa mijinta hidima wa hidimata wula da kuma yi wa 'ya'yanta hidima kun ga wayannan duk matsayin da mace za ta taka kar ta kuskura ta yadda cewa ta kai matsayin da ba ta da lokacin da mijinta ba za ta mai abincin da zai ci ba sai a zai a ɗauko wata aiki kuku wai ta za ta dinga wa mijin abinci ita za ta dinga wa kaza wannan abin ba yana faruwa ba kaga daga ƙarshe mijin ya dawo ya aure a aikin da aka kawo in yarinya ce in kuma alaƙar aure ba ta shiga ba ita watakila in ta tafi ta fita daga shi sai yar aikin a gida daga baya ta ga alaƙar banza ta riga ta haɗa a gidan wannan yana faruwa sannan ga nani da yanzu za a je a ɗauko ta zo ta nane ma yaro imani ke kin tafi aiki shi mijin ya tafi aiki ba kowa a gidan an bar yar aiki da wata yar aikin ma ba ma musulma ba ce an ne ya za a ɗauko baka ankara ba kawai sai kaga yaron ka yana Allah da Allah uba Allah ruhi mai sarki gurin cin abinci ta koya yadda za a yi to saboda haka wannan yana daga ciki kuma wallahi tallahi musamman matan kun fi wannan matsalar yanzu kwanaki wata musulunta sai wani ya auro ta yana da mata biyu ita ce ta uku amma wallahi sai da take daga gaskiyan ba da hanka ba da sai ta kore su a gidan su sun zo sun zauna sun jade su ma san yalla bai ita kuma tana shigowa gidan ana kai mai wanki ta sa shi ya daina kai wanki ita take wanki kayan da kanta ta hudu su ma sai suka ware wanki da guga da ba ta yi ke kaga shegiya da abin ya kai karshe har motar shi sai da ta dawo mai aikin giran ya daina wanke mota ita take wanke ita take wanke mota ta nuna musu ya an ba su san yadda ake babbarin ta nuna musu ga yadda ake yanzu shawara za ka zo ba kana ba mata ba wata kawai sai ta rige baki a a kara makallawa sai ka shiga iska wai ta wannan abu ai an baro ta da yawa ba za ta iya ba to wannan yana daga ciki yanzu kwanaki wata yarinya wani ya je yana neman ta ba musulma ba ce asali musulunta ce baban yaron ya ce yaron ba zai aure ta ba suka samu saɓani da yaron har sai da ya hijira ya bangare. daga baya abokan baban yaron suka je suka danna baban yaron suka ce mai hakuri aikin da dai ta riga ta musulunta kasancewarsa ba yare ne ba ba shi abin da ake duba ba addini ake dubawa tukuna da yarinyar ta zo gidan kun ga in yan matan nan ne mafi yawanci irin na yanzu duk wacce za a auro ta baban ya nuna bai yadda ba ko shi tana zuwa gidan za ta ja layi za ta ce ai wallahi tun da an nuna ba a kaunarta to ba wani dan iska da zai mata iskanci sai ta mai iskanci sama da yadda ya mata iskanci ba haka za ta ce ba tana zuwa gidan sanda ta zo gidan ba ta da ɗako ɗaya sai ta tura aka siyo mata katuwar tukunya da safe sai ta ɗora ruwa duk yaran gidan ta kaɗo ita take musu wanka sannan ta ba su kuɗin bai su tafi makaranta shi baban da ya ce bai da a auro ta ba idan kayansa suka yi datti sai ta tura a kwaso kayan ta aika gurin mai wanki da guga a wanke kayan a kawo ta yana zuwa yana neman kaya kawai sai ga kaya a wanke a goge a leda idan ya tashi zai ta abinci tun da ta zo gidan ba irin abincin da yake ci a da ba take ci yake ci sai ta canza yanayin abinci. yana da wahala a abinci da safe ko da rana ko da daddare ba ta haɗo shi da ɗan wani tafiyan kwanan nama a gefe ba ranar nan zai rikici ya haɗa da ɗan shi da ya haifa da yarinya shi da ya ce bai yadda ba a auro ta a farko sai ga shi ya ɗauko gora yana wallahi sai ya maki yaron nan nashi da yaba yana cewa akan wannan yarinya wallahi sai yin tsine ma albarka ke ni dama na sani ba gara ma a ce ita na haifa ba dan haife ka me ya yi wannan dabbu ne tun kuɗa mummunan abu ne da kyakkyawan abu shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a babu yadda za a yi a hada mummunan abu da kyakkyawan abu idan Allah ya hada ki mu'amala da mutane ki kokari ya zamanto kullun kina tun kuɗa mummunan abu da kyakkyawan abu kacci ke sai kin tun kuɗa mummunan abu da mummunan abu duk mutumin da yace zai yi haka wajen zamantakewarsa da mutane to babu yadda za a yi riba wajen zama da su wannan yana ciki abu na bakwai ko na takwas shine an tahfazahu fi irdiha wa auladihi wa maliki Shi ne ta kiyaye mutunta wato wajen mutuncinta ya zamanto shigar da ya kamata mijinta ne kaɗai ya kamata ya ganta a irin wannan yanayin ta yadda wani ya ganta a irin wannan yanayi sannan da kuma 'ya'yan shi akwai matar da idan rikici ya haɗa ko da kai da ita to idan kana da yarinya mace ko kana da ɗana mu ka sa ma yaron naka sunan mahaifinka ko yarinya ka sa sunan mahaifiyarka wala idan ta tashi rashin mutunci ranar za ka ga tana kiran sunan yarinya tana ɗazgar ta shegiya to ba yarinya take nufa uwarka take nufi wallahi saboda rashin mutunci ko ki ga tana kiran yaron tana tubgarsa tana kiran sunansa a ranar ba ka kaya kuma ɗan sunan babanka ne to ba yaron take nufi ba babanka take nufi kai ce zan ba zai fito ta babanka ba ne shi yasa yanzu sai bari ta raba da yaron akwai matan da suke yin ainihin wato irin wannan ɗabi'a sannan haka nan da dukiyar mutum don haka haka annabi ya ce Allah ya ce su mata na kirki nikatun masu da'a ga Allah ne masu da'a da mazajen su Hafi za su lil ghaibi ma hafizallah suna kiyaye abinda Allah madaukakin sarki ya dora masa su kiyaye shi to yana daga ciki ne mace ta tsare mutuncin kanta da mutunta a lokacin da babu wani mahaluki da yake ganin ta sai Allah subhanahu wata'ala ta tsare wannan sannan mace ta tsare mutuncin yaranta sannan ta tsare ainihin wato dukiyar mijinta yanzu yana daga ciki da yawa daga cikin wasu daga cikin mata da suke samun matsala ko ƙananan yara wallahi tun suna ‘yan ƙanana suke samun matsala ta jinnu matsalar ba ta bayyana su yaran sun girma kuma rashin kulawar iyaye ne yake sawa ba a iya gane wata matsala ce take damun yaro yanzu annabi ya ce da zarar idan magariba ta dusu duk inda yara suke ku kawo su ku tattaro su ku riƙe su saboda daidai lokacin su kuma aljanu suke sako ziyarar yaran suke wasan kalankuwa wanda ya zauna a kawai ya san wasan da ake ce masa kalankuwa to ɗanki yana yin kuskure ya taka ɗan aljani to aljani ba zai yafe mai wallahi daga nan wani zai ɗauki mataki na siyara ma rama to abin ba zai bayyana ba wataƙila siyaran ya girma ko sai ta girma sannan abin ba zai bayyana amma idan ana bibiyar matsalar tun daga matakin farko to za a ɗauki magance ainihin wato matsalar abu na tara shine an tashkura da ku mace ta dinga godewa mijinta akan ni'imar da ya mata wala ta jihada fadlahu kada idan yi mata ni'ima taimaka masa musu a kanta wato ashiruhu bil ma'aruf kuma ta mu'amala da mijin gwargwadon yadda ya dace da ainihin wato shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ya je wuta ya dawo ya ce ya ga mafi yawancin wanda za su shiga wuta mata ne daga cikin dalilan ya faɗa ya ce tafurnal ashira mata da yawa suna kafar ce ma alherin da mazajen su suke musu to ba wannan ba shi kaɗai ne dalili akwai dalilai da yawa da suke sabbaba ma mata shiga wuta yanzu idan aka ce an yi bakon boka a unguwa don allah ku yi adalci kaso goma daga cikin bokan kowane unguwa idan ka je wallahi sai ka samu kaso tara kwastomomin shi mata ne da ƙyar za ka samu goma wato biyar wato ɗaya ko biyu maza in kwaso goma ne kwaso shi to takwas ko tara sai ka samu mata ne suke zuwa a cika gurin a yi dafifi a yi ta zuwa gurin da haka annabi ya faɗa wata da za ka yi mata alheri shekara ɗaya randa da ka yi mata kuskure sai ta kalli tsabar idan ka tace ka in ba ma kaddara ba ya zan aure ka kaddara ce mana ko kuwa to wannan yana daga ciki da haka ko Allah cewa idan yi maka ni'ima sai ka gode mu ne zai gaba da tsara wa yasta azana rabbukum la in shakartum la azidannakum eh yanzu ba kowa bane daga cikin ku mijinta idan ya siyo abu yana siyowa kafin ya shigo gida idan ta fahimci ga wani abu tattare da shi ba ta bari ya ƙara su za ta tashi ta karɓi wasu ma zai shi zai zo da kayan yana gashi tana ajiye can ita saboda yan lafiya ce hakima ce ba ta ta kamata ko ta karɓi kayan ba ta da lokaci yana ga kayan ya shigo da su ba tana ajiye can wai kayan ko kallo ma ba su je ta abu na goma shine an ta zayyana lau mace ta zamanto tana yin kwalliya ga mijinta wata ta jammal tana yin ainihin wato tsawa cikin abin da na faɗa jiya na ce ƙasashen da aka ci gaba yanzu haka suke yarinya kafin a yi mata aure za a ji a yi mata workshop a kai ta wani gida a koya mata abinci kawai sai a koya ma yarinya kala ashirin ko talatin ko hamsin wallahi duk mutumin da yake yana baki suna lizimtar zuwa gurin shi in kana yawan yin baki daga gari kaza wasu su taso a zo wajen ka yau jibo a can su wallahi idan kana da matar da ta iya abinci tana rafa ma a fili amma duk da Allah ya jarrabe ka ka auri matar da ta yi girki baki ka zo wani da ya yi tokale ɗaya za ka ji ya tofar da abincin ana wani lafiya yana ina fa lafiya to wallahi ka samu matsala sannan a koyawa mace kwalliya a koya mata ɗauran zani ɗaura ɗan kwali a koya mata magana a ce magana ga yadda ake yi a koya mata murya kala daban-daban ba ma murya kala ɗaya ba haka ake amma yanzu kawai shi kenan iyaye ba sa iya koya ma 'ya'yansu komai na zaman aure wai kunya suke ne wai kunya suke ne yarinya idan ta taso makarantar ta ta farko kafin ta je kowace makarantar karatu yanayin yadda ta gama manta da babanta suna zaman lafiya idan ta taso ta ga kullum sai an yi rigima baban ya ci kwalan mama ko mama ta ci kwalan mama don ba ta abu ita ma ta tafi sai ta gwada cin kwalan mijin sai da in ta ga kodago ne ya fi karfin ta in ta ci kwalan ta zai faffasa mata baki to shine ba za ta yi kokarin gwada sa'a ba amma in ta gan shi maramin mai. wani wanda za a iya hure shi kamar ya faɗi to za ta gwada shaƙe shi ta gani ko za ta samu sa'a to wannan yana daga ciki da aka gaskiyar magana mata su gyara yan kayan nan da ake siyawa na ya jujo ma jujan nan su wandan nan jinsin nan da su t din nan da su din nan ko dai ku dinga ɗaukar mazajen ku ku raka ku ku je ku siyo ko kuma ku ku je ku siyo da kanku ki sa don ki kare kallon mijinki daga kallon wata mata a waje ta irin wannan shawara idan kana bayarwa wata sai ta rike baki ta ce a a a a tana ganin an faro ta ba kowa wace yanzu daga cikin ku take iya yadda idan mijinta zai tafi aiki ku fitarsa na ƙarshe wataƙila mutanen gidan kowa yana kallon ta ya zama to abinda za ta yi masa ke rabu na ƙarshe wata za ka sha daji za a ce ta zama karuwa idan ya dawo tana cin alamun zuwan shi ta rugo da gudu ta rungume shi in ya zo da kaya ta karfa ta yi masa kis ta shiga da kayan ba kowa ba za ta yi haka amma abin bakin ciki ba za ki yin haka ba amma duk ran da rigima kuma ya tashi a gaban mutane zai kama ke ta garzaki wallahi yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa da haka dole mata su gyara mu ne yanzu a nan kasar mafi yawanci yanzu akwai matar da yanzu da ta ɗauko dutse tana goge kafarta in tana da ƙaramin yaro za ka ja ka da rigima za ce wallahi ya je saboda ya tabbatar mamar in dai ma unguwa za ta mutu ba za ta goge kafarta ba shi yasa akwai matan da mazan ba sa yadda mutum ya kuskure ya sa kumatansa gurin kafar shi saboda ya san kafin asuba sai ta goge mai kumatu saboda mutum da ke kafarta kaga wata fasanta hazanin gado ma yana yaga Ka ga wata basanta yadda ka san idan an wurgo kwandala za ta yi shigewa ciki to wayannan matsalolin gaskiyar magana dole sai an gyara abu na goma sha ɗaya shine Allah ta munna alaihi idan an faqat alaihi kada mace ta gori ga mijinta lokacin da ta taimaka masa da wani abu wa ala auladihi min maniha da kuma ƴaƴansa akan dukiyarsa shi yasa kuka gana na da lokacin da ta rasu shekarar ake ce mata amul huzun shekarar bagin ciki dan annabi ya nuna ba a wata mace a duniya da ta taimake ni da dukiyarta ba kamar yadda nana khadija ta yi wanda ku taba cewa ba an ce nana khadija ta goranta wa annabi abin da ta yi masa na taimakon da ta yi masa amma yanzu idan mace ta taimake ka da dukiyarta in ba za a duk motsi sai ta ma buri wallahi kwanaki wani ma matarsa ta ba shi jarin doya da mai yana yi ita take mai ɗinki tana jan labari zai ƙaru aure ta ƙwace jarin ta an gane to yawa mutum gori akan abu yana daga cikin abin da ke lalata aiki kwata-kwata da ka duk abin da kai wa mutum don Allah ka ne ko mai zai faru kada kuskura ka goranta mai ka lalata aikin shi yasa Allah yake ya ayyuhal na amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kaku kuskura ku bata sadakar da kuka yi da cutarwa da gori kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Dharr Gifari yana zaune yace mutane guda uku Allah ba zai kalle su ba ba zai musu rahama ba kuma suna da azaba mai radadi sai da annabi ya faɗa su uku Abu Dharr Gifari yana zaune kawai sai ya ce kabu wa khasiru manhum ya rasulullah sun tafi sun yi asara waye. sai annabi yace daga ciki akwai almannan wanda zai maka abu ya dawo kuma ya maka buri ka duk abin da kike ma wani ko wata dan Allah kike musu a karan farko ko mai mutum zai miki na muna na kacce kuskure ki dawo ki goran ta mai domin yin gori yana daga cikin abin da yake lalata aiki sannan abu na goma sha biyu shine an tarda bil yasiri wa taqna bihi ana so mace ta dinga yadda da kaɗan kuma ta wadata da shi wala tukallifuhu a da'atihi kar ta kallafa wa mijinta sama da abin da ba zai iya ba ko da kanku kuke cewa haushi ya ce ba ka da gashin wanci ba za ka ce sai ka yi mai ba sai ka yi kitsan wanci to tun da haka ne kowace mace kafin ta auri mijinta ta san nauyin shi wajen abin da Allah ya buɗa masa na rayuwa da yake samu Don kin ga amma wata abu kuna zaune tare gida ɗaya da shi ko da ita to abin da zaki kalla irin yadda Allah ya buɗa ma wancan shi ki, haka yake idan ba haka ba ne, to kanki je ki samu kanki cewa irin abin da aka yi mu wacce ke ma sai an miki in ba haka ba ba zaman lafiya annabi ya faɗa ya ce a babin ni'imar duniya ku daina kallon na sama da ku ku dinga kallon na ƙasa da ku domin wallahi in kina kallon na sama da ke to babu ranar da zaki gode na Allah kullum ganin zaki Allah ya wulakanta ki ne idan yanzu watakila mijinki mashin yake da shi gari zai buga ya buga mashin din yace ya tafi harkokin sai dawo a daidai lokacin mijin wata shi ko mashin din bai da shi a ƙasa yake tafiya ya fita ya je harkokin da bai dawo ke mijinki idan a ƙasa yake fita ya je harkokin sai dawo a daidai lokacin mijin wata yana asibiti a kwance bai da lafiya ba magani ba kudin ma da za a fi magani da wacce mijinta yake asibiti yana kwance bai da lafiya da ke da mijinki yana nan lafiya lauje zai iya tashi kullum ya je ya bige bigensa na rayuwa ya dawo don Allah waye gaba da wani amma idan kina ganin ai ga wanda ai classmate ina ne tare muka tafi amma yanzu mijinta motocinsa guda talatin da takwas gidaje ma kawai yana da wajen goma sha takwas akwai aina akwai aina a ya kullum ganin zaki Allah ya wulakanta ki bai miki komai ba kuma hakki bar duniya ba za ki samu abin da kike so ba wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce mata sun lura da shi sun kiyaye gaskiya abu na goma sha uku shine Allah ta fa'ala ma yuzibu wa yabgidu mace ta yi kokari wajen ga abin da ta san zai cutar da mijinta ko ya fusatar da shi ta kiyaye shi kacce dinga ainihin wato aikata shi a zama na irin auratayya ba laifi za ka iya wa mutum ba daidai ba amma kan ku dinga bari kuskure ɗaya yana mai mutuwa a ce mace ta yi abu yau gobe ta yi jibi ta yi kuma disan matsala ƙwaya ɗaya ya kamata in an samu kuskure yau idan an gyara jibi ya zama wani kuskuren ne zai faru ba wannan wanda aka tattauna a kai shi ba Wataƙila har aka ainihin wato nemi afuwa abu na goma sha hudu shi ne an ci suna mu'amala ta walibi wa ƙaribi mace ta yi ƙoƙari ta kyautata mu'amalarta da iyayen mijinta da kuma ainihin wato ‘yan uwanta idan yana da ainihin wato ‘yan uwa da yawa daga cikin ‘yan mata yanzu irin matakin da suke ɗauka Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye yanzu jiya wata ita ma cikin rigimar da aka kawo mu wai mijinta ba idan ya je nemo abu idan mamar shi ta zo tana buƙatar abin ta kan iya kallon idan mamar ta ce ba za ta bayar ne mata magana nake saboda mai wa'ayi mijin zai dawo ya hauta da faɗa ce ina ruwanki idan ya zo in ta zo ta kwashe kayan ɗakin kaf wanda shi ya ajiye in ya isa ai shi ta haifa shi ya je same ta yi mata magana ba na ce amma wannan abin da kika aikin saka kanki cikin rigima da ina ruwanki na ce ke yanzu in mamaki za ta taso ta zo nan ɗakin ki ɗaukar wani abu na ki yanzu shi mijinki sai tashi kokowa da ke kici kici sai mamar take ba za ta ɗauka ba yana da hurumi to yadda ba shi da hurumi a can ke ma ba shi da hurumi a nan ina ruwanki in shi ya je ya nemo ta zo ta ce za ta ɗauka ta ɗauka Allah ya kiyaye hanya in ya zo ya yi surutu ta ce oho maka ce ita ta yi maka kun kusa ni dai ka san banki ya hana ta wallahi in shi kuma ya isa ya hana duk da shi ya hana shi za a zaga ba ke za a zaga ba to da yawa daga cikin mata ba sa iya kyautata wannan siyasar shi yasa za ku ga akwai matan da idan suka iya siyasar zamantakewa da iyaye na mutum sai ke ko azartar da mijin suke wallahi dole sai dai hakuri saboda wani da ya motsa mamar za ta tashi ta ce to wato ta ga take taken sa so yake cima wancan mutunci to wallahi da ya cima wancan mutunci gara ita a ci ta mutunci to kin ko ba ai dan arziki kuwa in ka gama maka tana cewa da ka cima wancan mutunci gara ka cima ka ci mata mutunci ai dole za ka kiyaye ta kuwa ka lallaba a rabu lafiya abu na goma sha biyar shine an jumuri sa alal hayati ma'ahu ana so mace ya zamanto tana kwaɗayin rayuwa tare da mijinta ko da yaushe wala tutlubu talaqa li ghairi sababin shar'i ba a so mace ya zamanto tana da ƙarfin halin da ba tare da wani sababi na shari'a ba kawai ta ci kwalan mijinta wata ma dan rashin mutunci sai ta kira sunan mamansa da babansa ta ce in ka haihu a wajen wance da wance ka ban takarda ta kuma kake uku akwai wanda suke yin haka sai ta kira sunan mamad da baban amma idan akwai dalili na shari'a kamar namiji ya auri mace bai iya ciyar da ita ba kuma wata hanya da zai iya samu ta rayu sai ta hanyar rabo kuma ya fi rabuwa da ita ba fi mace ta ce a take ta ko namiji idan rikici ya haɗa shi da mace zai tashi ya gabza mata duka wani ma idan zai fara dukan ya bismillah ta kunna sannan zai fara ta irin wannan kun ga akwai cutarwa ta shari'a a zahiri ko bai mutunta duk wani wanda yake da alaƙa da ita idan mace ta ce a rabu da ita to akwai dalili na shari'a amma haka kawai ana zama lafiya mace ta ci kwalan miji ta ce a rabu da ita a ba ta saki annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama duk matar da ta ce mijinta ya take ta ba tare da wani dalili na shari'a ba wallahi aka tafi lahira ko kanshin aljanna ba za ta ji ba abu na goma sha shida wanda shine na ƙarshe shine an da alaihi mace ta yawa mijinta wato idda idan mata idan mijin ya mutu arba'ata ashhurin wa ashara wata ainihin wato ɗaiɗai, wato har wata hudu da kwana ainihin wato goma wannan suna kaɗan daga ciki hukuk da ya kamata a ce mata sun ainihin wato kiyaye dangane da ainihin wato haƙoƙin mazajensu akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce na faɗa amma saboda yanayi na lokaci ba na so in tsawaita a kansu wata addu'o'i ne ina so sai na samu lokaci zan rubuce su lokaci ba zai iya bayarwa ba a majalisi ɗaya a iya su an gane amma zan yi ƙoƙari insha Allah a gidan TV ko a gidan rediyo ko duk a inda na yi karatu musamman in yana da alaƙa da su mata ɗin in dinga faɗar irin waɗannan addu'o'in ɗaya bayan ɗaya da mata su dinga ainihin wato kiyayewa wasu zaki ga matsalolinsu suna buƙatar wato mazajen da ya kamata a ce sun aura ne wasu kuma a'a suna zaune tare da mazajen amma ana samun matsaloli ne na yau da kullum idan ana samun matsaloli ne na yau da kullum akwai addu'in da ya kamata a ce wato mata su kiyaye an gani da haka ina ganin zan yi ƙoƙari zan faɗi ƙwaya ɗaya ƙwallon ƙwalli ko guda biyu an gane wacce ba su samu fahimtar juna da mijinta ba kyakkyawar fahimta to wannan addu'a da ya kamata ta lizimta ta dinga yi shine Allahumma allif baina qalbi wa qalbihi kama allafta baina qulubi ibadi Allahumma sakhkhirhu li kama sakharta al-bahr li Musa alayhi salam ana gane eh Allahumma allif baina qalbi wa qalbihi eh Allahumma alif baina qalbi wa qalbihi me kenan kika ce cewa kika yi Allah ina roƙonka Allah ka haɗa zuciyar zuciyata da zuciyar mijina kama allafta baina qulubi ibadi kamar yadda ka haɗa zukatan bayan ka mutanen kirki wa kenan sahabbai ba annabi ya je madina ya samu akwai rikici tsakanin au da khazraj ba Allah har ya faɗa yake wasu ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa bayyana kulubikum ku tuna lokacin da kuke matsiyan juna sai Allah ya haɗa zukatanku an gane sannan sai ke ce Allahumma sakhirhu li Allah ina roƙonka Allah ka hore min mijina an gane kama sakkartan bahar da Musa alaihi salam kamar yadda ka hore teku ga annabi Musa alaihi salam wannan addu'a ta ɗaya kenan ko eh ai matsalan ku shine ba ku ɗauki karatun ba da kun ɗauka da mutum sai ya biye tusa daga baya Allahumma alif baina qalbi wa qalbi كما ألفت بين قلوب عبادي اللهم سخره لي كما سخرت البحر لموسى عليه السلام أنا فهمت to duk matar da yake akwai ɗan rashin fahimta tsakanin ita da mijin to sai kokari ta lazinci wannan addu'a ta yawan ta yi ce Allahumma allif baina qalbi wa qalbihi Allah ka hada zuciyata da zuciyar mijina kama allafta baina qulubi ibadik kamar yadda kake haɗa zukatan bayan ka na kirki Allahumma sakhirhu li Allah ka hore min mijina kama sakarta al-bahr li Musa alaihi salam kamar yadda ka hore ku ga annabi Musa alaihi salam da yake nan ko to sannan kuma akwai wacce za ku ga mijinta wato fazzan ne galizan kalbi yana da kaushin zuciya yana da kaushin ɗabi'a an gane da sai mace ta lizimci wannan addu'a cewa Allahumma ya musakkir al-qulubil Allahumma ya musakkir al-qulubil ya wanda kake horar da zukata busassu wal ibadul asiya da kuma bayan wanda suke kafa maka wal rafiya da kuma duwatsu wanda suke kafaffu ana gane sakhir zauji sakhir zauji ne Allah ka sauwaƙe min mijina ka hore shi gare ni idan mutum ya zama wannan yana da kaushin ɗabi'a wajen mu'amala sai wannan ita ce addu'ar da ya kamata a ce allazin ta da yi insha Allah irin wayannan addu'o'in suna nan da yawa hatta addu'a da idan ke kin samu kin yi aure kina da wata ƴan uwa ta kusa da ke ba ce aure ba da irin usulubin da ya kamata ki taimaka mata da addu'a din Allah ya da wannan lokaci ne zai bayar lokaci bayan lokaci zan danga faɗarsa ko ya kamata in yi kokari in fitar da wato kamar dan handa aure ne haka da tsari da kuma yadda ya kamata a ce mata suna karantawa abinda na faɗa daidai har rike ko Allahumma ya musaffir al-qulubi ya Allah wanda yake horar da zukata alƙasiya zukatan da suke busassu wal ibad al-asiya sannan kuma bayan ka masu saɓo ya Allah wanda yake horar da zukatansu wal jibal rasiya ya Allah wanda yake horar da dutse wanda yake kafafu takhir zauji ne Allah ina roƙonka ka wato ka sauwaƙe min mijina a gare ni na haka da yawa daga cikin mata ba su da lokacin ma za su yi mazajinsa su addu'a ta alheri sai dai ta ta rikar Allah Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu na haka zan yi ƙoƙari in ci birki a nan in tsaya a nan ina roƙon Allah abin da na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wannan kuma ne kuskure Allah ka yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول تنبيه الحمد a ba shi kuɗi a yan kara da ya ya ya za su ya ba ba Thank you. ya halitta a ba almajirai sadaka wanda suke bara a kan titi saboda an ce ba basu shi yake kashe musu zuciya kullum a babi na bara akwai wanda ya halatta su akwai wanda bai halatta su ba shi san da ake ta rigima akan matsalar nan ta bara na so ce na samu lokaci na yi magana a kanta saboda wanda suka bude ta duka sun yi kuskure wanda kuma suka tsoke ta duka sun yi kuskure tun a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai masu yin bara sai daga wani ya cancanci wani bai cancanci ba shi yasa wanda bai cancanci ba annabi ya ce man sa'alan nasa ta kasuran wanda ya roƙi mutane don ya kare dukiya faliyar alil jama'a annabi ya ce wallahi ya sani ya roƙa kaɗan ko ya roƙa da yawa garwashin wuta ya ce roƙa shi yasa idan aka tashi alƙiyama duk wanda ka ga ya tashi a alƙiyama ba nama a fuskar sa to wanda ya ɗauki sana'a wato ya roƙi mutane ta hanyar dabara don ya tara dukiya ita ce sana'arsa a duniya shi Allah subhanahu wata'ala zai mu wannan shi yasa al-Imam al-Qurtubi a suratul baqara a karkashin fadin Allah ta'ala la yas'aluna an-nasa ilhafa da kuma cikin suratul nisa'i wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba ku tsoron Allah da kuke tambaye ku dunan ku da suna akan abu idan mutum ya zo ya ce don Allah ka taimake shi ka kalla abin da yake na zahiri ne ka taimaka masa sai ka riga ka gama na ka bar shi da Allah shi ya san yadda zai da shi sau da wanda duk ka gani a kan hanya alama ta nuna cewa yana buƙatar taimako in ka taimaka masa kai sadaka ka ta karba a gurin Allah in shi ba haka bane to zai je ya tarar da abin da zai tarar a gurin Allah subhanahu wata'ala kuma sannan irin wannan matakin yara ta yi ne ga wuyan gwamnatocinmu babban matsala Allah ya jarrabe al'umma da wasu irin shugabanni ne a Najeriya. Duk ranar da Allah ya kai ki ko nan Saudiya kina jira daga iyakar. Za ki fara tambaye kanki wai anya shugabannin mu suna zuwa nan kuwa. Idan suna zuwa suna ganin yadda kasan nan take. Me yasa bai damu yanzu kwanan nan cikin garuruwan da na je akwai garin da na je wani mutum asibiti ne na gwamnati aka ɗauke shi da daddare aka fi ba wuta ba jami'ai aka ajiye shi kan gado a shi a kukuna ma kan gana billahi da ta dinga tsara wa mutumin nan tsara mutane suna zafin ciwon ba sani ba sai da ya mutu tukunnan sannan aka gane a shi kuna ma take harin. a daidai lokacin sai ga mutum wani shi shi kadai ya kwashe kudin da mutum miliyan 100 za ka rayu shi kadai inda za a ba shi shekaru irin na annabi nuhu bai da lokacin da zai kashe wannan kudin idan aka ni shawarar da nake bayarwa a irin waɗannan masu barace barace na kan titi abin gaskiyar magana akwai damuwa ta yadda za ka ga al'ummar mu sai kawai take wannan bilin a samar da wani abu wanda zai zamanto na taimaka musu wanda za su yin sana'a su je su wanda za su yin kaza su je su a daina wannan abu amma in ba a samar da abin da za su yi ba a makwafin wannan abin da suke to kuma shi kan sha'anawar kai tsaye yana da ainihin wato matsala ya sa gwamnatin jihar kano a baya haka ta yi aiki da tana so ta hana to yadda dukiya kai ta najeriya su mutanen nan yan najeriya suna da haƙƙi akan kanta da haka shugabanni da Allah ya dora musu amana al'umma su ya kamata su nemi ma'abuta ilimi wanda suka san abin da suke wata hanya ya kamata ba a magance wannan matsala Allah ta'ala ya samu dace na Allah za ta ba su Thank you. limanin musulman wasu yawawa kuma mu mata akwai yi musamman aiwa na musamman yi kariya da mari mari ya musulman da kuma kuma za mu ma suna da samun suna samun amma ba sa gina wa matan su a cikin su duk da kuma kusan da yi shi wani abu da kuma ta yi mana ba. Malam ya musulman a karatun da muka yi jiya kuma shi ma karatun yana nan su zan ai mun faɗa muku abin da ya wajaba a kansu na haƙƙi kamar yadda yadda muka faɗa muku yana daga cikin abin da muka faɗa muku a jiya akwai wannan matsalar yadda namiji yake so mace ta kyautata masa shi ma matarsa tana buƙatar kyautatawa daga gurinsa sai kun kokari musamman wannan suke yin wasan ko harkar dai social network za a saki karatun da aka yi kuma da izinin Allah duk za su iya samun ainihin wato karatun wannan shi ne sannan na biyu idan mace mijinta yana samun kuɗi amma bai ba ta abin da zai ishe ta to ba laifi ba ne ta ɗauko daga cikin kuɗin shi wanda koda bai ba ta ba ta yi amfani da abin da zai ishe ta amma gwargwadon yadda ya dace da shari'a banda ne kuma ba a yadda da shi ba yadda inda ke kika je kika nemo kuɗin in yadda in za ki kashe wannan kuɗin ba za ki yi ki wuce dubu ɗaya ba amma saboda ba ki kika nemo kuɗin ba ba ki san zaman kuɗin ba sai ki ɗauko naira dubu goma ke ta kashe lokacin ne kun ga wannan ya wuce ba na mutum ya amfani da abin da ya dace da shari'a ya shiga babu na almubazzaranci to wannan shine abin da shari'ar musulunci ba ta yadda da shi ba saboda haka shi yasa ake buƙatar gurin karatu ya dinga haɗa nau'ika guda biyu nau'in maza da nau'in mata yanzu masallacin malam kamis misri inda muke karatu a bypass duk litinin muna karatu a masallacin ga maza a ƙasa ga mata a sama da aka duk ranar da matsala ta kewayo ta kan maza sai in raske su kowa matan suna jiran da matsala ta kewayo ta kan matan sai in rafki matan mazan yana ji don kowa ya gane ba kan zuciya ake ba gaskiya ce in ta zo ko kan waye faɗar ta zaka Allah ta'ala ya samu dace eh shine ai nace jiya ai mun faɗa a wannan janibin su ma maza mun tunatar da su haƙƙin da yake kansu na mata cewa mun faɗa jiya a taƙaice akan su ma maza ga haƙƙin da ke kansu na mata da ya kamata su kiyaye wanda yana daga ciki mun taɓa janibi na ainihin wato kwalliyar ƙara an takura ah. ta ci gaba da yi idan wa'azin ya je wa mijinki in sha Allah zai ta ai ba fata za ta yi ba an fahimta yi. ko ki masa nasiha ki janyo hankali shi da makamantinsa amma ai ba ba ba sawa zaki ba an gane kuma da yawa zaki ga ana samun maza haka jiya ai duk anan ba kwanan na faɗa musu nace da yawa yawan ko maza nace kowa ya ce yanzu ana gane cewa matan mutum ke ta shi ko gudunmi nace da ka kira mutum ta waya kaga kafin ya ɗauki wani ya ɗauka ya murmushi ya ce ladidi kenan to in Allah da zaka ga budurwar shi amma ana kiran waya ta ga mutum ya fara faɗa ko ba wani mutum ya baro gidan ku kira shi yaushe na baro gidan ba ɗazu ɗazu na baro gidan ba in akwai wata bukata ba shi ku tambaye da baka haka fito to wallahi za ka gama ta shi jiya jan a nan gudun sai da na faɗa ba na ce kuma da yawayin ku kun ɗauka cewa kalmomi na soyayya ana faɗawa mace ne kafin a auro ta daga an auro ta shi sai yin zai je ya auro wata na yin ya rabe a bangon su to lokacin zai sake amfani da kalmomi na soyayya fara ko saurari karatun jiya duk zai na faɗa masa a nan gurin biya Allah ya sa mu dace Thank you. ya dai kamata kan bai kamata ke jayayya da shi ba ya kamata ta bincike dalilin da ya sa ya ce ba za ta ce ba kuma yadda ya faɗa ɗin abin akwai ɗayin shigo ha shigo duk da ita ɗaliba ce da tana da alaƙa da makarantar to daina ko ko ga mace ɗayan uku ne ko dai ƴar wani ce ko kuma matar wani ce ko kuma uwar wani ce tun da yanzu sun san matar aure ce a babi na mutunta kun ga ai magana da ne muku ɗazu na ce da yawa daga cikin mata matsalar da suke samu yayin da za su bujuro da mazajensu abu ba sa ɗauka shugabanni ne bari su bujuro da abin ta babu shawara sai dai ta babu umarni a babi na mutuntawa tun da sun san ba zaman kanta suke ba tana da miji ya kamata a mutunta mutum a biyo daga yadda ta hannu shi kun ga ko ba idan ya haka ya san an nuna cewa ya isa amma yana da mace wato su zagawa a ce ana gayyata matar ba ta hannu shi ba wannan gaskiyar magana akwai kuskure a ciki dan haka ita wannan baiwar Allah ta ji tsoron Allah ta ba su shawara nan gaba ta gyara abin su dawo da shi ta hannun mijinta zai idan a gyara wancan kuskuren kuma wannan jayayyar da ake yace katta je ka hakura katta je ne yace katta kai ta hakura katta kai ya bi ta gaskiya wannan ita ce gaskiyar magana Allah ya samu dani menene hukuncin wadda ta ce mamma na ɗanta ba ce zai auro ɗan talakawa ba sai dai ƙwarya tabuwa ƙwarya ta ƙwarya to abinda nake jiya mata tsoro kar in dai tana da rai ita ma wata ƙwarƙwarya ta koma mun ƙwarya ne dan ita mai wannan maganan ba mamaki ita ce daga baya ta kuɗi babanta ba mai kuɗi ba ne ko ba mamaki in ta taso ta samu babanta da kuɗi to baban babanta ba mai kuɗi ba ne daga bayan kuɗi shi ma da aka matsalar arziki da karewar arzikin abu ne wanda yake hannun Allah shi yasa Allah ya ce Allahu ya basutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir da yar mai kuɗi da ƴar mara kuɗi idan za ka je ta yi wa aure babban abin da ya kamata ka kalli ma'aunin shine yarinya tana da ɗabi'a mai kyau tana da addini idan yarinya ta fito gidan da ba kuɗi in tana da dabi'a mai kyau tana da addini a aurota in yarinya ta fito gidan da yake ɗan wani ce in ba ta da addini ba ta da ɗabi'a mai kyau bari ɗan a ruwan nan yarinya wannan mu ne shawarar da muke bata idan ko duniya ta ruɗe ta ba ta daina wannan girman kan ba da nuna isa da jiji da kai ina rantsewa da Allah ba za ta bar duniya ba sai Allah ya ajiye wa'azi a kanta irin waɗannan abubuwan ni dai yanzu kafin in bar duniya babu wani abu na Allah wanda Allah bai ajiye min ba na wa'azi irin wannan wanda ban gani ba babu shi a gani na gani a gabana na ga mutanen da su ba kowa bane yanzu Allah ya mai da su wani abu a gabana na ga mutanen da suke sama Allah kuma ya dawo da su kafin yanzu na gani to da aka kar mutum wannan ya dauke shi ya dada shi da kasa ya dame shi ke ma kina ganin kina sama gobe Allah ne ya cewa ki dawo kasa kuma babu wani mahaluki ne sai hana ke dawowa ƙasa akwai mutumin da ya yi gwamna a nan garin amma na rantsi ga Allah kafin ya mutu ya bar duniya koma zuwa ga Allah gidan shi sai da aka koma ana zo ban sayarwa saboda haka wannan duniyar irin wannan rudin kar ku bari mutum irin wayannan abubuwan su bude shi su ainihin wato dame shi mutum abinda ake so ko mai kuɗi ne ko mara kuɗi ne a alaƙarsa da Allah ke kyau amma mutum ya zo yanzu irin wa'annan maganganun ai alama ne na cewa bai da tarbiyya alakarsa da Allah kuma ba ta da kyau kuma Allah zai jarraba ta gobe ko jibi ko gata Allah madaukakin sarki ya tsare mu wala wanda suka faɗi rashin dacewa shi ne nake buƙatar dalili ni na cikin abin da na karanta na san ya halatta mutum zai iya yin addu'a a cikin sallah a sujjada a sallar farilla ko a sallar nafila har ma malam mai ashimawu ya ce an karanta yin addu'a da ajamanci ga wanda ya iya larabci wanda kuma iya larabcin ba shi ba komai a kansa da haka idan kina sujjada kamar irin wannan addu'a da muka bayar cewa a karanta ba laifi ki karanta shi a addu'a da niyyar abin da ke tsakaninki da mijinki na matsala Allah ya kawar da shi Allah ya gyara shi ya halaka in ma ba iya karantawa ba da larabci in kin san ma'anar abin da muka karanta da Hausa ba laifi za ki iya karantawa da ainihin wato Hausa to da wanda ya ce a sallam nafila ne kaɗai ban na farilla to shi muke ban sa bakin dalili a ina ya karanta wannan a ina ya ga wannan

ko matar da take al'ada za ta karanta ƙur'ani ko ba za ta karanta ba a ta malaman mu na malikiya sun yadda cewa inda al'ayata au ayata ne sai aya ɗaya ko bi saboda neman tsari ko makamancin haka to mu tambayar da nake me bambancin ƙur'ani aya ɗaya da aya biyu da duka yi da haka dalilin da ya halatta a karanta aya biyu ko ɗaya shine dalilin da ya halatta karanta ƙur'ani duka domin qur'ani lokacin da ya fara sauka ayoyi ne suka sauka ba ayoyi guda biyar bane ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana من علم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم a wannan lokacin wayannan ayoyi guda biyar din ne sunan Qur'ani sunan a gurin Allah kuma wanda ya kare ta aya ai daidai ke da wanda ya kare ta Qur'anin saboda haka dalilin da ya halatta a karanta aya ɗaya dalilin da ya halarta a karanta aya daga ayar da malamai suke kafa hujja da ita innahu laqur'anun karim fi kitabin maqnun la yamassuhu illa al-mutahharun kwata kwata ba ma maganar mutane take ba mala'iku take magana akan shi ne lokacin da qur'ani yake lauhil mahfuz kafin ya zo zuwa ga annabi muhammad babu wanda yake taba in ba mala'iku ba amma ba ana nufin cewa wanda yake da janaba ba zai taba qur'ani ko ma ta cikin al'ada ba za ta taɓa ƙur'ani ba ko ba za ta karanta ba shi ake nufi da laya masu illan ne eh, ba shi bane gaskiya ma'anan ayan Allah ya samu dace ta kuma gobe ta to akwai wani littafi al-mir'at wato madubi dangane da abin da ya shafi hukunce hukunce na jinin mata Rana alhamis a kofar gidana a cikin tudun na ina wa mata karatu lokacin karatun bidiyo daga karfe hudu muke farawa da kwata haka ko da rabi karfe shida shida da wani abu an tashi shi yasa lokacin da ya zamanto akwai rikita rikita dangane da wannan matsalar wannan littafin yana daga cikin littattafan da zan fara karantawa mata a wannan ainihin wato majalisi da haka matsalar jinin al'ada matsala ce da hatta malamin fuka hau yana daga cikin abin da yake ba su matsala ballantana mutane ga magani da haka daga cikin matsaloli da yawa jama a kan yan uwa mata su sani don abu ne wanda yake da alaƙa da su wajen gyaruwar ibadar su ko lalacewar su da aka malamai suka yi magana cewa shi jini na ainihin wato al'ada ba shi da wani ainihin wato lokaci duk lokacin da ya zo mata ta ganshi ta tsaye da ibada sun ya ɗauke ta wata cika akwai wanda suka tsaya a wannan mawdu'in kawai wallahu a'lam Allah ta'ala shi ne da mu shi ke nan da ya